yanzu muna tare da senator Mohamed Alundume dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin bodu ranka daɗe yanzu ko za ka mai ɗan takaitaccen jawabi game da musamman ma canza shiga da wasu daga cikin yayin jam'iyyar ku ke yi har da ma shi ah, shugaban majalisar dattawa to kamar yadda na ce dai mulki Allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama saboda haka canza shekan wani ko barin jam'iyyar wani musamman shi matsayin shugaban kasa president muhammad buhari a yadda ka sani da irin goyon bayan da yake a wajen talakawa na arewa wanda ya zama zamanto kaman abun abinan ne ba za ka ce zai shafi wato daman sanacin zaɓe ba amma za a iya cewa a waɗansu jihohi wanda wanda suka canza shaka suna sheka suna da karfi alin misali kamar a kano ba za ka ce canza shekan eh, kwankwaso ba zai tabo eh, performance na jami'an ba ko kuma a kwara ce abinan tafiyan shi eh, saraki ka ce a kwara shi ba komi bane wannan ba haka bane amma ba zai kuma sa akan cewa apc za ta iya faɗi zaɓe a kano ko a kwara ba tukuna sai abin lokaci ya yi don kai ma ka gani yanzu kamar a kwara da shi ya koma pdp mutanen pdp gaba ɗaya har da ciyaman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma apc to haka ne ake ta wayan nan tafiya tafiya da dawa yanzu ma a nan majalisar dattawa akwai yan pdp da muna magana da su wanda za su suke so su dawo apc akwai diyawa kuma wanda suka tafi din ma suna so su sake dawa don sun gane suna ganin akan cewa inda suka je din kaman ba destination inda suke din yafi musu inda kaman za su samu abin da suke nema ba ma za su tafi ko ina ba don ne kuke gani ke kawo wannan canjin shekani ne musamman ma ga ku yan majalisar dattawa ah, ganin cewa ku dattawa ne kuma a ce ba ku tsaya wuri ɗaya ba eh to wannan zaka tambaye su ne amma wannan ba sabon abu bane don kowane lokaci in lokacin zabe ya kusa haka idan ka hangi cewa akwai wanda suke so su tare maka hanya mafi yawan matsalolinsu a gida ne da gwamnoninsu ko kuma da jama'ansu shine abin da yake ya sa suka canza sheka sanan kaman a shi shugaban majalisar dattawa wato bukola saraki ya ga kamar matsalan shi shi ya jawo kansa don ba zai yiwu ka ce kana fati kuma kana ma kana jam'iyya kuma kana ma wancan jam'iyyar da kake ka ci da shi kuma kana masa zogon kasa ba a ah, to yanzu kaga ga ayyuka daban-daban da yake gaban majalisar dattawa ko kuma majalisar tarayya wanda an bari ba a yi aiki a kai ba sanan alal misali an rufe an cewa mun tafi hutu bayan ga aikin kasafin kuɗi na fct akwai kasafin kuɗi na inec wanda idan ba a yi ba to zaɓe na gaba fa zai zamanto a cikin barazana akwai confirmation na eh, fema chairman da commissioner akwai confirmation na na eh, federal civil service commission ma'ana yanzu haka ko ana so a ɗauki ma'aikata ba ba zai yi ba don babu kwamiti akwai confirmation na deputy governor na central bank akwai confirmation na icpc akwai kuma eh, abinan eh, approval da ake nema na na karban bashi don a biya aiwatar da budget na 2018 wanda surga sun ba da approval duk wayannan an bari don abin da ya shafi mutum daya kuna yayi to ba gani kamar ku a jami'ance musamman jami'ar APC su suke ta yi masa kundin bala suna ta bin shi da wasu batutuwa musamman ma kamar na gayyatarsa da rundunar yan sanda ke yi da kuma EFCC da sauransu shi yasa ya fice daga jami'ar taku babban maganan tambayan shine yana da gaskiya ni fa an zarge ni da babban laifin da ya fi na kowa an ce ni ne nake sponsorin boko haram ina sanin lokacin na je aka kai ni kotu shekara shida ina kotu tunda ina da gaskiya na ba abin da ba su yi ba duk wanda yake da gaskiya Allah yana tare da shi to me yasa in dai police sun neme ka sun ce wai sun hada ka kana da kana da alaka da wayan suka suka kashe mutane wajen 30 in ni ne zan je in wanke kaina kawai tefu abin da ba ga ranka eh jam'iyyar PDP yanzu ta iya kada kowa zaɓe zabe mai zuwa musamman ma da shugabancin kasar nan ganin cewa kusan a gwamnoni da dama sun koma jam'iyyar PDP da sanatoci hakan nan da kuma shi ma shugaban majalisa da ta eh to ni fa maganan PDP duk yadda na faɗa za a ce don na da bakin abin nan ma PDP amma PDP fa kamar yadda na ga muku a turanci nace kamar wanda ya mutu ne ya ce zai tashi in ya tashi abin gudu ne kamar da ka tsaya zabe a jam'iyyar PDP har ma an zabe ka a matsayin sanata a da ba eh a da yanzu ba yanzu a a da me raba da Boko Haram fa abin dan dan PDP ne in an ce bisa zargi dundun su suka girmar da Boko Haram su ne kaman eh, ko mu ce uban Boko Haram ko ba gaskiya ba an zo makamin da za a saya a yaki Boko Haram PDP su rabar da kuɗin to Allahu ya alamu Najeriya fa ba sa mantuwa